sauraro Assalamu alaikum sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin mu zagaya duniya tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada ke tattaro muhimman abubuwan da suka wakana a sassa daban-daban na duniya cikin makon da muke ban kwana da shi. Shirin a yau zai faro daga Amurka inda shugaban kasar Donald Trump ya buƙaci majalisun dokoki su amince masa don baiwa Puerto Rico da ta fuskanci iftila'in guguwar Maria agajin dala biliyan 29. To a bangare guda kuma cikin makon nan ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio guterres ya bayyana kaduwarsa da yadda kasashen duniya suka kaf da kai wajen kai dauki ga dubban mutanen da guguwar da aka samu a yankin caribbean ta ɗaiɗaita majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gidauniyar kusan dala miliyan 114 domin kai agajin gaggawa ga mutanen da bala'in ya shafa amma har ya zuwa yanzu babu wani abin kirki da aka samu. amurkan dai shugaba donald trump ya yi mummunar suka ga wani kazamin hari da wani mutum ya kai gidan rawa inda ya kashe mutane hamsin wanda shine hari mafi muni a ɗan tsakanin nan iya kwamado tijjani baba mai murabus mazaunin bauchi a tarayyar najeriya yayin tattaunawarsa da garba aliyu zaria ya ce hakan na da nasaba da barin makamai a hannun jama'a irin wannan abu na karfin soja ko a ce sai an yi abu akan kaza ko kowa kowa ya mallaki bindiga to wannan fa kaga hatsarin fa kenan saboda haka wannan abubuwa da suke so su yi to wannan abubuwa fa yanzu aka fara a yadda ake a duniyar nan in ka duba yau amurka yadda take fama a afghanistan take fara a libya take fara a sudan da sauran kasashe da sauransu a duniya to wayannan abubuwa ne wanda yake kullum yake tayar da mutane hankali da kuma shi kansa Donald Trump yadda yake furcin bakinsa yake wasu maganganu a matsayinsa na shugaba dole ya nutsu ya san abubuwan da yake yi da sauransu. Wato ya faye yawan surutu kenan. In ba haka ba ina tabbatar maka za a ci gaba samun irin wayannan abubuwa wanda yake kuma ba zai zamanto alheri ba ga Amurka da kuma sauran duniya gaba ɗaya. Yanzu haka kasashe da dama na duniya kan rika cewa ana koyi da Amurka ne. kama daga tsarin mulki zamantakewa da ma batun mallakan makamai hannun jama'a. Ashe kana ganin kenan kasashenmu irin su Najeriya, Nijar, kamar da Chadi bai dace a bari kowa ya mallaki makami don kare kansa ba. A'a ba daidai ba ne wannan, ba zai taɓa yiwa a kasashenmu ba. Saboda yayin da ka samu wannan to ina tabbatar maka ba abin da ya fi tashin hankali irin wannan. Ai in ka duba yau ko a Najeriya saboda sakaci da wasu abubuwa ba ka ga irin bindigogi da ake da shi ake shigo da su kasashen nan ba kuma ake shigo da shi kasar Najeriya kuma idan ka duba sauran mutane wanda yake sun mallaki bindiga da ba su da lasin da sauransu shi yasa kike ga ake tara mutane a harbe su saboda haka kasashe masu tasowa wannan ma ba ma tunanin ma wannan kare zo to ai kuwa Amurka akwai ka'idodi kana gana kasashen namu masu tasowa ba za a yi aiki da ka'idojin ne ba eh kware kuwa ai dole ne in ka duba ko da alƙasashe masu tasowa irin su Najeriya su Kamaru da Chadi da Niger da sauran ai akwai ka'idodi kafin ka samu sai kana da lasin bayan lasin kuma wata irin bindiga ya kamata ka mallaka kuma bayan haka sai an sanya ya kake kai ne cikakken hankali ne sannan kuma ka san abin da ke kana da abin yi kai ba mutumin banza ba ne da sauransu duka wayannan abubuwa suna nan kuma ya zamanto cewa mutane ba za a bar su karazi ba dole ne a zamanto an yi cikin wayannan abubuwa an tabbatar ba a bar kofa ba so da ɓata gari ba za su shigo su mallaki waɗannan makamai su je su kashe mutane ba su ba su gani ba saboda haka dole ne a yi takatsantsan a duba a gani in ma za a ba da lasisi a wa'annan mutane wanda ya kamata su mallaki bindiga sai an duba kuma an bi dukkan wa'annan ka'idodi domin a tafi tare a tsira tare ba a samu matsala ba. To wannan kenan an gaida Garba Aliyu Zaria da tattaunawarsa da Air kuma Tijjani Baba. A Najeriya cikin makon nan ne kasar ta yi bikin cika shekaru 57 da samun 'yancin kai daga Birtaniya, inda 'yan kasar suka yi ta bayyana ra'ayinsu dangane da ci gaba ko akasin haka da kasar ta samu. Mun tattauna da Dr. Junaid Muhammad tsohon ɗan majalisa wanda ya yi mana tsokaci kan halin da kasar ke ciki, inda da farko muka fara tambayarsa ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu cikin wannan shekaru 57 a ba za a iya cewa ba kamar yadda ka faɗa idan aka nuna kasashen da suke tsarin najeriya wanda kuma dukkan su ba wadda allah ya mata arziki kamar yadda allah ya najeriya na mutane da abubuwan da yake na halittu da ƙasar noma da tafkuna da koguna na su da kuma ainihin shi wannan mai da ake caca kushe a kansa na ganin ba za a ce kwalliya ta biya abin ba amma da abin da ke son faɗa shi ne. na farko duk abin da Allah zai yi wa mutane na ni'ima da alutufi Allah yau Najeriya amma kuma abin da muka samu kan shi shine mutanen da Allah ya ba Najeriya sarka ba su yi aiki na kwarai ba ko kuma saboda wani dalili ba su jarrabawa da Allah ya gicciya musu ba wajen rike wannan kasa kuma bambance bambance da yake tsakaninmu na addini da kabilu ya hana mu mu haɗa kanmu ko kuma ya sa waɗanda suke dama su yi siyasa ko soja ko kuma farar hula Ni amfani da wannan wajen rarraba kan ƙasar ba wajen haɗa kanta ba kuma irin wannan al'amari ba da daɗi. Eh, dakta matsalan shugabanci ne ko na mabiya ne? Ah, ai ina son tabbatar maka a ƙasar nan ba wani wanda ya taɓa shugabantar jama'a kuma na yi gwargwanon abin da na yi na shugabanci. hawa ah, ɗan abin da kawo min zama na rayuwa. Ba wanda ya ci mutanen ƙasar nan ba su da biyayya suna da biyayya. mutanen kasa na kuma suna sun bauta shugabannin suna bauta shugabannin su ina jin ma saboda ladabi da biyayya da suke shugabannin su shi sa shugabannin suka ɗauki abin ko ba a yi musu turu faɗi magana ce ba a yadda ba saboda shugaban Najeriya ba wannan su mutane mabiyan to dakta ina mafita dangane da wannan yanayi da Najeriya ta samu kanta to da farko dai tukuna ni ina son mu dan bambanta mu mutanen Najeriya na farko dai ya kamata mu fahimci za mu gaya kowa gaskiya dan abu ya taso ba a dubu girman mutum ko sunansa ko dukiyarsa ko wani matsayi da Allah ya masa ba a dubu ainihin gaskiyar a gaya masa kowa ya shi kowaye shugaban muna da wani misali ne yanzu a wannan zama da muke ciki har yanzu a Najeriya. Mun zaɓi gwamnati shekara biyu da 'yan watanni da suka wuce ana na ana ta tsubbace tsubbace ana ta eh, gurgulun boto a shiga na a fita nan amma gaskiyar magana shine wanda aka zaɓa da kuma waɗanda shi ya kawo wanda daya daga cikin su 'yan uwansa ne miji sun kasa yi kasa nan. Sai kuma cikin wani mummunan bala'i sai Allah ya fishe mu. Domin idan dai ba za mu shiga abin da muke so ba kuma in yi mana ba daidai ba ko ciki da muka fito sun muka mu ce masa ba daidai ba to wallahi ba za a samu gyara ba ba za a samu zaman lafiya ba kuma ba za a zuta ba wanda idan ba su ba shi ta kanta dimokuraɗiyya ba su da amfani. to madalla an gaida bashir ibrahim idris. Wani alkalin kotu a Najeriya John Tsoho ya janye daga shari'ar da yake yi wa wasu 'ya'yan kungiyar Boko Haram takwas da aka gurfanar gaban kotunsa. Alkalin ya ce ya janye ne bayan lauyan waɗanda ake ƙara su shida sun buƙaci ɗauke shari'ar daga gabansa a kotun da ke Abuja. Har yanzu dai muna Najeriya inda wata kungiya da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta Advocate for Social Justice a Najeriya ta buƙaci buƙaci gwamnatin Birtaniya ta miƙa wa Najeriya Namdi Kanu domin fuskanta shari'ar cin amanar ƙasar da ake masa. Ashiru Sharif shugaban ƙungiyar matasan Arewa ya yi mana tsokaci kan wannan kira na ƙungiyar. farko kafin su wannan mutane ma su kira irin wannan mu muka rubuta takarda in ba manta ba wata uku baya inda muka rubuta majalisar ɗinkin duniya muka tabbatar musu da cewar wannan nan bikanu ɗan ta'adda ne kalamansa da ayyukansa sun yi kama da yadda majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ne ta'addanci a duniya da yake nan kuma muka rubuta wai ta ƙasar ingila kan cewar mun mamaki yadda shi mutumin nan yake zaune a cikin ƙasar ingila yake kalmomi yake wa'annan maganganu kan gwamnatin najeriya da yadda ya magana akan ƙabilu mazauna ƙasar nan kamar mu mutan arewa da yarabawa inda ya ce sai ya kashe mu sai ya yaƙe mu sai an rusa ƙasar sai an mai da najeriya kamar somaliya ko ma somaliya tafi najeriya To da haka abin da wannan kungiya suka yi daidai ne kuma abin da nake so sani shine ai ba kawo shi za a yi masa hukunci wai saboda yana neman kafa ƙasar jafara ba a'a kawo shi za a yi masa hukunci saboda aikin ta'addanci da ya aiwatar sati biyu da suka wuce ba wai ingila ba ko ma wace ƙasa ya tafi a duniya sai an fito da shi sai a masa hukunci Wani abu da ke ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a a Najeriya shine matakan da mahukuntan ƙasar ke ɗauka domin ci gaba da tabbatar da tsaro da kuma kasancewar ƙasar guda dunkulalliya. Alhaji Ɗanladi Awuyo ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa na ganin cewa ya zama wajibi a jinjina wa mahukuntan ƙasar na yanzu da kuma waɗanda suka gabata. Abin da suka yi ɗin shine abin da muke nema. Wasu a wasu kasashen ruwa ma yau ba sa samu siya gunkwanciya kwanciya ba babu kana gani amma tsayewar mu to sai mu yi wa Allah godiya mu yi wa shugabannin mu godiya mu ce Allah ubangiji ya saka musu alkhairi tsayewa akan kasa baki daya amma wannan baya nufin cewa ba a gaza ba eh to ina tabbatar maka da cewa a yanzu dai abin da muke fama ta'addanci da irin wannan da wannan zai kawo barazana da wasu suke mana suke mana tabbatar da cewa wannan barazana da ake mana da rayuwar mu da kuma abubuwa da ake faɗa na mun san na baki ne saboda tsayewar da sojojin mu suka yi da jami'an tsaron mu suka yi sai mu ce musu Allah ya saka musu alkhairi saboda wannan wasu kayayen suka rasa suke ga wannan fitina watakila gazawa a fagen shagoranci shi ya share fage aka samu irin waɗannan tsageru ina tabbatar maka da cewa gani da wani ya isa tsoron Allah da duk ɗan Najeriya ɗan an ce shekara Najeriya ta shekara 57 mun san abin abin da muke ganowa mun san abin da ya samu kasar mu mun ga barazana irin ta boko haram mun ga barazana da wasu suke da yawon baki mun san mun san ƙarya ne kawai siyasa ce amma dai tsayewar jami'an tsaron mu shi ya kawo mana zaman lafiya kuma mun tabbatar da cewa Najeriya akwai yan mazan jiya to amma kamar matsalar ta Najeriya kamar wani abun yayi ne ana fita wannan sai kaga kuma wannan ya kunno kai yau babban labari shine batun gwagwarmaya yan fara. eto eh wannan ai magana ce a baki kai ka tabbatar da cewa kare ne ka je gidansa ka kashe uwarsa da kai uwarsa daidai na mahaushi an an tabbatar Najeriya ta shiga yakin basasa kuma an tabbatar da cewa yakin basasa nan mun san shi kuma muna tarihin sa kuma wanda suke kai ka san a baki ake yi Najeriya wanda suke wannan yan bangaren su ne suka fi kowa yawo a Najeriya su ne wanda ake cewa inyamurai ko iba za ka ce to ina tabbatar maka da cewa najeriya babu wani bata shirya ballewa ba saboda ina tabbatar maka da cewa da uba da uwa da ɗa bara ba zai ce a ware ƙasa a ware ba bayan ga uwarsa a gida ga ɗansa ga zaune mai wanke wanken gida bai isa ya ce a raba ƙasa ba saboda ba a shirya ba. amma wasu na ganin cewa kamar matakan da ya kamata a ɗauka na gaggawa domin watakila kwantar da hankula shine idan ma ba za a amince batun ballewar ba a rungume tsarin sake fasalta Najeriya watakila haka zai kwantar da hankula wallahi ina tabbatar maka da cewa wannan wanda suke maganar kai kanka ba abu ne a ƙasa ba magana ce ka ji ba za ka hana mutum magana ba yanci ne ka bayar amma yadda Najeriya take duk mai nazari su kansu in inyamuran su yi nazari mu'amalarsu da yan Najeriya aikin su ne yawancin aikin su yadda suka ta sarƙaƙa aka yi da baibayi Najeriya an mata da baibayi gabar da yamma da arewa babu wannan wanda suka ce za su iya kunce wannan da baibayin to wallahi kai ka san ƙarya suke su ma manyan sun san ƙarya ne an ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kwanakin baya musamman cikin jawabinsa na zagayowar ranar yanci yana cewa watakila dattawan kabilar ibo da suka san abin da ya faru lokacin yakin basasa da sun faɗakar da 'ya'yansu da watakila abubuwan da 'ya'yan ke faɗa a yau da ba haka za su yi ba. Ciwo da ike a nan barko ike abiya ya ɗauka ita ce kawai Najeriya amma duk wanda ike yawo daga santan su zuwa gwamnan su zuwa shugabannin zuwa ma'aikatan bankunan su zuwa wanda ma'aikata wanda suke aiki a wato a gwamnatin tarayya da wanda dai fita waje ije i dawo isan faɗin Najeriya ya san Najeriya bata shirya rabuwa ba. madalla an gaida Abdulkarim Ibrahim Shikal da wannan tattaunawa. madalla da haka kuma shirin zai gangara Uganda inda wasu mutane da ba a san ko su waye ba cikin makon nan suka kai hari da gurneti kan wasu 'yan majalisun kasar biyu da ke adawa da shirin sauyi kundin tsarin mulkin kasar domin baiwa shugaba Yoweri Musbeni damar ci gaba da zama a karagar mulki. Dr. Jafar Lawal Dabai masanin siyasar kasar ya yi mana tsokaci a kai. Adawa da shi mulkin shugaba Musbeni Beni abu ne wanda yana da matsala kwarai da gaske saboda mutum ne wanda shugaba ne wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar nan tun alif dari tara da tamanin da shida. Kuma tsawon wannan lokaci gaskiya ba a sa wani tushe ko a ce bai sa wani tushe sosai na wa zai gaje shi ba saboda yana da fati ne na siyasa NRM din nan wanda za a iya cewa shi ya kirkiro shi shi da yawancin abokan shi da suka yi wannan juyin juya hali na tawaye da suka yi har suka dauki mulki. Gaskiya wannan abu ne wanda sun dade suna yi akan kai hare-hare ko kuma a majalisa din a ta wannan buge-buge da suke yi kuma daga baya kiga sun zo sun sulhunta. Amma haɗarin abun har akan kai ma 'yan adawa hari a gida ko kuma masu shari'a waɗanda suke sanannu ne suna adawa da gwamnati. To wannan kenan, to da haka kuma shirin zai tsallaka Somaliya inda a cikin makon nan ƙasar ta karɓi wasu kuɗaɗen tallafi da suka kai dala miliyan hamsin daga Saudiya. Amma kuma hakan bai sa ƙasar ta fito fili ta bayyana goyon bayanta ga Saudiya ba a rikicin da take da Qatar. Gwamnatin Somaliya ta ce babu yadda za ta yi ta fito ta ta nuna goyon bayan wata ƙasa don tana adawa da wata. Sani Rufa'i na jami'ar da magarim a jamhuriyar Nijar ya yi mana tsokaci kan wannan batu. Hadda Nijar da ta dole ta hoto ta janye wani kin. Kasashe biya sun shiga cikin ƙasa mai wuya akan matsayin da ya kamata ta ɗauka. Tunda akwai e, tallafi jiya da suke samu daga wajen saudiya kuma kawar da wajen tallafi akwai alaƙa ta wasu fannoni da dama yawan mutanen da suke cikin saudiya ka ɗauka wasu kasashen suna da al'ummar su da yawa a saudiya kuma saudiya tana yi amfani da Eh, barazana jiya ta wajen aikin haji da sauransu a kawai na kasashen wannan abu ya sa kasashe jiya sun shiga cikin tsaka mai wuya sun jin yana nasi da katar wanda ita ma tana amfana da yawa daga daga cikin tallafin da take ba su ko kuma saudiya wannan eh, matsayi da somaliya ta dauka yana daga cikin wannan yanayin da ta shiga kasashe jiya irin su da su nijar su shiga na ya za su yi kan wannan takaddama da ta so wanda asali su ta shaye su ba kai yi eh, kamar ana cewa giwaye suna faɗa kasa take jin wuya. Cikin makon nan ne dai ministar tsaron Holland Janine Hennis ta ajiye mukamin ta sakamakon kashe sojojin kasar biyu da ke aikin samar da zaman lafiya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali. Matakin ya biyo bayan binciken da hukumar kare lafiya ta gudanar inda ta zargi ma'aikatar tsaron da rashin ɗaukar matakan da suka dace, wadda ya kai ga sojojin sun taka nakiya da motarsa a watan Yuni na bara, inda guda biyu daga cikinsu suka mutu wani guda gida kuma ya samu rauni. A Faransa kuwa talatar din ne majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da sabuwar dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar. Lamarin da ya kawo ƙarshen aiki da dokar ta bacin da aka kafa tsawon shekaru biyu da suka gabata a kasar. ƙarƙashin wannan doka an baiwa jami'an tsaron kasar ƙarfin ikon cafke duk wanda ake zargi da ayyukan ta'addanci ko kuma yunkurin kawo cikas ga tsaron kasar. Azantawarsu da Abdulkarim Ibrahim Shikal, Abba Sadiq wani ɗan jarida ne da ke zaune a birnin Paris ya bayyana mana wasu daga cikin abubuwan da dokar ta kunsa. Wannan dokar za ta kawo canji kan abu da yawa. kaga da in za a yi wani bincike sai an sai an tambaye lauya an tambaye shi masu shari'a su ba da izinin polis shiga gidan mutum da dare to wannan dokar ta ba 'yan sanda izinin su shiga gidan mutum da dare suna iya gaban nan kan wannan doka su kama mutum kaman uh, shugaban jiha ya ba da umarnin a kama mutum ba sai yin biya sai a kama kawai kuma bayan haka ka san da ba a iya turaren mutum sai an samu ko wani laifi gare shi amma yanzu daga an zarge ka ko ana tsammani za ka yi wani abu ana iya abin nan kinka ana iya kama ka ba sai an tafi wajen jiji ba. Mun san cewa Faransa na a cikin tsarin turai da ake amfani da takardar visa ta Schengen wanda ke bayar da damar tsallakawa daga wannan ƙasa zuwa wacan. Kamar ita wannan dokar ta ce wani abu dangane da hakan. Da kaman in kana cikin Faransa in za ka wuce daga kaman wata kasa kaman Belgium kaman wanda suke cikin Schengen ba a iya tambayar ka abin nan wannan doka ta kawo sai an ana iya tambayar ka gaban nan to in ka zo ka dai abu da yawa ne wanda zai kawo canji kan rayuwar mutane kamar game da abin da ya shafi wuraren ibada na addini ko akwai wani mataki da dokar ta dauka ka san da ba iya rike masallaci sai kaman an samu tabbas akwai wani laifi da aka yi to gaban nan shugaban jiha yana iya ba sai minista ba shugaban jiha ma yana iya kamar yanzu an tsammanin masallacin ana wasu abubuwa haka ana iya rike shi gaba ɗaya ko kuma ana iya rike shi kwanaki da kamar ga mutane suna taruwa suna iya buɗe kamar wajen sallah haka ba sai masallaci ba ma to wannan duka an hana shi cikin wannan sabuwar doka to ina makomar waɗanda wato baki da suke da lokacin da zama ƙayyadadde a ƙarƙashin wannan doka. Yau kaman aka zarge ka da kaman kana so ka yi wasu harkoki ana iya korar ka nan da nan ba sai an shiga wasu abubuwa ba. Ka san mutane da yawa masu ba da falloli a nan ana cewa suna da ƙarshen ra'ayi ana zargin su amma ba a kore su ba a da saboda dokar kan ka kori mutum sai an tai wajen shari'a sai an yi wasu abubuwa yana iya ɗaukan kwanaki da kwanaki watanni da watanni ma. To yanzu wannan duka an maida shi kaɗan yanzu hukuma tana iya ta kai kaman ba a yarda da kai ba an kai dan Algeria na ta maida ka an kai dan na ta maida ka garin in kai dan wani kasa ne ma ta iya maida ka ga ma'ana dai abubuwan da ke karkashin dokar ta ɓaci wadda ake neman kawo karshen ta kusan shine wannan sabuwar doka ta amince da su eh haka ne haka ne da ka san an kawo dokar saboda bayan wasu haramar da aka kai yau da shekara biyu kusa shekara biyu ke mutane sun wuto sun ce dokar ta ɓaci ba iya sa ta zama doka kullum aka ɗauki wasu abubuwa da yawa wanda suke jirgin dokar ta aka maida shi cikin dokar wadda aka aka wadda majalisa ta yarda da ita kuma dokar ta ba 'yan sanda iko su. To da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ɗaukacin waɗanda suka dafa wa shirin. Da injiniyan da ya sarrafa mana sauti sunana Azima Bashir Aminu ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba.